الحمد لله العلي الأعلى خلق فسوى وقدر فهدى أحصى على خلقه <clears throat> أحصى على خلقه العباد أفعالهم وأقوالهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أحمده وأتوب إليه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس وتعالى جلت عظمته وعمت قدرته وتمت كلمته صدقا وعدلا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيا مجتبى بعثه ربه بالحق والهدى فما ضل وما غوى وما نطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه أهل الخير والتقى وعلى صحابته مصابيح الدجى ونجوم الهدى والتابعين لهم بإحسان في الآخرة والأولى أما بعد أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول عز من قائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إخوة الإسلام لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقرأ كتابه الكريم وأن نتفهم معانيه ونتدبره لندرك مرابيه فالمتدبر لآيات الكتاب الكريم يزداد إيمانه ويتضح له الطريق الموصلة إلى الله ولما كانت قراءة القرآن عن تدبر وتعقل كان وقهات النفس أكبر وكان لها أثر في سلوك الإنسان ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد كانت قالت كان خلقه القرآن فكان صلى الله عليه وسلم يتمثل القرآن منهجا لحياته وقراءة وتدبرا وتطبيقا ومن السور الكسار التي نقراها مرارا وتكرارا سورة العصر وهي قد حوت في طياتها الكثير من المعاني الإيمانية والفوائد التربية والسلوكية يقول تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله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 amma ba da yaku bayan Allah hudubar mu ta yau juma'a 25 ga watan jima'a al-akhira shekara ta 1443 wanda ya dace da 28 ga watan daya shekara ta 2022 a wannan masallaci da ke wannan jami'a mai albarka jami'ar ah, alhaji abubakar tafawa balewa da kenan bauchi hudubar ta yi tsokaci ne dangane da wasu darussa da ke cikin takaitaccen sura da muke yawan karantawa mai suna suratul asr Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura yana cewa al'asri innal insana lafi khusr na yi rantsuwa da asr wanda malamai suka ce ma'anarsa zamani ko kuma lokaci ko kuma yammaci duka waɗannan kowanne Allah ya rantsuwa da shi akwai irin muhimmancin da yake tare da shi akwai muhimmanci ga kowane zamani a san shi a san abin da ya kunsa a ci moriyarsa domin ɗan adam dama ya Allah ya kawo shi a duniya ne domin ya raya Allah ya sai ɗan adam ne a bayan ƙasa a matsayin khalifa mai raya ƙasa da haka ɗan adam na tafiya Allah na ƙara masa basira yana ƙara masa hankali yana ƙara masa wayewa Ina ƙara masa ilimi to kowane zamani yana da abubuwan da yake banta da su wanda ya kamata ɗan adam ya sani wanda ya kamata mumini ya sani kuma ya ci moriyarsu ba ka ba daidai ba ne mutum ya rika cin tuwon yau da miyar jiya ya rika rayuwa irin su shekaru 300-500 da suka wuce wannan game da sha'anin duniya kenan addinin ma yana buƙatar sanin kowane zamani idan ka ce ba za ka ci moriyar zamani ba ibada kama ba za ta inganci kamar ta masu ci moriyar ta ba yanzu daga cikin garin bauchi kawai ka zo wannan masallaci a wannan zamani da ya wuce minti goma sha biyar zuwa minti ashirin ba a da mutumin ilela misali idan zai zo nan sai ya yi tafiya sai ya wuni kafin ya iso to kowane zamani yana da muhimmanci don haka Allah yana rantsuwa da ba da ya gwada mana muhimmancinsu. idan muka ce kuma yana nufin lokaci shi ma lokaci shi ne rayuwa kullum za ka ji mutane ta lokaci na tafiya ba inda yake zuwa lokaci yana nan yadda aka yi jum'ar yau da za a yi wata jum'a sati mai zuwa yadda muka ga 2022 da za a ga 2023 wannan tabbas ne amma wane ne zai gani ba lalle ne ni in gani ba ba lalle ne kai ka gani ba ashe mu muke tafiya ba lokaci yake tafiya ba sai Allah ta'ala yake so gwada mana muhimmancin lokaci ya cin moriyarsa da amfaninsa to akwai maganar lokaci a cikin wannan sura wal asri ko kuma yana nufin lokacin yammaci saboda muhimmancin sa lokaci ne da ake samun natsuwa bayan an share wuni ana wasu ayyuka ana kwadago ana kasuwanci ana noma ana aikin ofis ko me kake da idan yammaci ya zo wani lokaci ne da akwai tarin natsuwa a ciki kafin akai lokacin bacci shine lokacin dare shi zamu ga lokutan kowane yana da nasa Allah ya rantsuwa da wal lokacin ketowar lokacin safiya da sanyin safiya Allah ya rantsuwa da wallail lokacin dare Allah ya rantsuwa da wannan har wato kowanne yana da amfaninsa yana da yadda ya kamata a more shi ka ta Allah ta'ala ke rantsuwa da su da ya gwada mana muhimmancin su akan menene Allah rantsuwa shi ke innal insana lafi khusr tabbas dan adam yana cikin hasara menene hasara shine barin lokacin kai tafi <clears throat> ka san cewa kana ta san makabari kamar da abdullahi dan fodiyo yake ci a cikin littafinsa zadul ma'ad eh, to littafin ibn kayyim sai dauke hankali na zadul ma'ad fi hadi al ibad sunan abdullahi dan fodiyo eh, akwai kuma zadul muhajir ila Allah shi mana ibn kayyim ne zan tuna sunansa daga ba insha Allah wani littafi ne shi mana yake maganan guzuri don mi'in alkiyama yace dukkan mu matafiya ne ina za mu je kabari yaushe za mu isa ba mu sani ba haka mota ce da kowa yana da tashar da zai sauka kuma ba za ka san lokacin saukar ba fashin za a yace wani fito da haka za ka ji mutum ya mutu da ciwo wani ya mutu babu ciwo mutum ya mutu a cikin hatsari wani ya mutu yana bacci wani yana cikin tafiya ya faɗi ana tira da wani ga wata kafa ta watsa labarai yana kwatantawa da hannunsa haka shikenan sai aka ga ya jirkita wani yana kallon bari iri yadda ke haka yana karanta hudu ga takarda ya juya takarda haka sai ya juye gaba daya kuma shikenan tafiyar kenan a kudo a sokoto da driver mai abinan mai abinan dan sandan traffic ya tsayar da shi ya taka birki ya sa 100 amma 100 din da bai saukar ba kenan kawai na bayan shi suna ta oda an ce a wuce shiyar shiyar ga ya wuce inda ba a dawo saboda haka lokacin kana tafiya ko kuma kai kana tafiya lokaci na karewa gare ka amma kuma kai ne babban hasara da dan adam yake to sai Allah ya kebe wanda ba su kiyan hasara illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wanda suka yi imani suka masa rakiya da aikin kwarai suka rika wasiki ma junansu da riko da gaskiya suka rika wasiki da haƙuri waɗannan su ba su taɗe ba domin sun ci moriyar lokacinsu idan muka lura a wurare da yawa Allah ta'ala yana haɗa imani da aikin ƙwarai innal ladina amanu fi wa amilu salihat wani lokaci kuma sai ya haɗa haƙuri da aikin ƙwarai illal ladina sabaru wa amilu salihat wani lokaci ya haɗa imani da aikin kwarai da ikhbat innal ladina amanu wa amilu salihat wa akhbatu ila rabbihim allati ulaika ashabul jannati fiha khalidun al ikhbat shine nitsuwa zuwa ga Allah koma zuwa ga Allah ya zama a kai kana samun lokacin da kake ɓanta da ubangijinka ka tuna laifinka ka roki gafararsa ka duba kyawun ayyukanka ka inganta su ka duba munana na yi kokari ka gyara to wani lokaci ko sai mu Allah ta'ala ya hada aikin kware da wasu daga cikin rassansa kamar da a suratul baqara Allah ta'ala yake innal ladina amanu wa amilus salati yake wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuga da sallah da zakat cikin amalus salih to duk abinda zaka yi a kira shi na kwarai sai ya kasance Allah ya san da shi Allah ya aminta da shi Allah ya sanya maka shi a matsayin aikin kwarai don haka malamai ke cewa sharɗin aiki guda uku ne na farko a yi shi don Allah ma'ana da kyakkyawar niyya na biyu a yi shi bisa tafarkin Allah ma'ana a yi shi yadda Allah ya ce a yi ta hanyar karantar wa jakadansa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam na uku a gina shi akan asasin imani da aƙida ingantacciya ko zo za ku iya yin sadaka kowa ladar sadaka ila saboda bambanci ikhlasi kowa kuma Allah zai saka masa daidai niyyarsa idan wani ya yi sadaka shi kuma ba bisa foundation imani ba shi ma Allah zai saka masa misali wanda ba musulmi ba kafiri ya yi sadaka kafiri ya kyautata makauci kafiri ya yi kalma kyakkyawa Allah zai saka masa amma a nan duniya don alkawari ne faman ya amal miskala zaratin khairan yara duk wanda yake kwari labudda sai ya gani ko da ko a faɗe shi da alheri a ce wani na kirki ne wannan sakayya ce ba wanda ba ya son a faɗe sa da alkhairi annabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yana cewa waj'al li lisana sidqin fil akhirin Allah ka sa har karshen duniya ana yabo na ni kwarai ne ba abinda da addada wa ma shay'un alazzu min as-salahi abinda malamu suke fassara shi ba abin da yake da daɗi irin a da labari a cewa na kirki ne to kowanne aka yi maka an saka maka to amma sakayya a lahira dole sai ka gina aiki bisa ga turke bisa ga turba ta imani da yarda da Allah ya koyi wa musulmi ayyukan kware kashi uku ne akwai wayanda zukata ke akwai wanda ake da harshe akwai wanda ake da gaban jiki kuma dukkansu akwai na wajibi akwai na mustahabbi wannan su ne ayyukan ibada sana akwai ayyukan da gabai da zukata da harsuna ke wa'anda halal ne wa'anda ba a kiran su ibada sai idan niyyar ta mai da su ibada yanzu misali ka kwanta kai bacci muna saninsa ba ibada ba ne amma idan ka kyautata niyyar baccin ya amfane ka wajen ibada bacci ba sai zai maka ibada to ayyukan zukata su ne a ala kuma su Allah ya fi kallo shi sa da suwa sai ke inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa abdanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah baya kallon hotunan jikinku ba ruwan Allah da tsawonka ba ruwan Allah da kyan fuskarka don shi ya halitte ka haka kuma da ya so da ba haka zai yi ka ba ba ruwan Allah da mummunar halittarki ko halittarka ba ruwan Allah da sigar jikinka abin da ya damu da shi zuciyarka to ayyukan zukata suna da ikhlasi da tawakkali da son Allah sun manzon Allah da son bayan Allah masoyin Allah akwai haƙuri haƙuri yake ne na zuciya akwai kwaɗayi wajen neman ladar Allah akwai tsoro na azabar Allah duk waɗanda ayyukan mene ayyukan zuciya akwai niyya wajen ibada zuwan ka masallacin nan tun da ka tashi daga ofis ko daga daki, ko daga class kai alwala da niyyar zuwa masallaci wannan niyyar ta ka ta ma ibada. ce sannan akwai ayyukan zuciya aka sun wannan wanda ba na kwarai ba kamar girman kai kamar riya kamar hasada kamar gafala raskanwa ya zan gaba ɗaya addini bai dame ka ba yanki kauna daga rahamar Allah kana ganin kai zunubin ka ya fi ƙarfin Allah ya yafe maka wannan babban laifi ne akwai aminci daga makircin ubangiji ka ɗaukacin Allah ba zai damtse ka ba kai ta yadda kaga dama kamar babu ubangiji mai kashe ɗan adam ko kuma musiba ta cin musulmi ka ji daɗi a ranka ko kuma kana sha'arar saɓo ya watsu a cikin jama'a ko kana bakin cikin wata falala ta cin wasu bayan Allah akwai munafurci akwai su da yawa ko kuma kana jin son sabon Allah a ranka shi ma laifi ne ko kana fatar samun damar ka yi saɓo wasu suna zunubi kana kwaɗayin irinsa duka waɗanda ayyukan zukata nan da ba na kwarai ba akwai ayyukan harshe waɗanda ake samun lada da su mafi girman su shine furta kalmar shahada sai tilawa karatun qur'ani sai azkar wanda suka danganci kiran Allah da fadakarwa kamar wannan hudubar da muke da ta. akwai su tasbihi irin su rabbana walakal hamdu duka ayyuka ne na ibada wanda ake yi da me da harshe akwai kuma irin su sallama gaisuwa assalamu alaikum warahmatullahi da amsa ta <clears throat> karatun da kasafan addini ba da shaida gaban alkali don ka faɗi gaskiyar lamari yadda ya faru duka waɗannan ayyuka ne na harshe wanda ake samun lada da su akwai ayyuka na haram kamar zagi da cin mutunci yau musulmi ƙazafi ƙarya shaidar zur kira zuwa ga ɓarna ko kira zuwa ga bidi'a da sauransu da sauransu shi yasa annabi suke cewa hal yakubbu nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinati akwai abin da ke kifar da mutane cikin jahannama kamar yayi yayin bakunan su so da yawa muka yi da ayyuka masu dindin yawa ku diba iyayenmu mata suna da ladar da ba mu iya samun su ga ladar zaman aure da ladar biyayya ɗaukar ciki wata tara fitina ce naƙuda minti ɗaya na naƙuda gara jinyar wata shida wadda ba naƙuda ba wata ta yi awa ɗaya wata ta yi rabin awa wata ta yi minti ashirin idan a karkara ne inda ba a zuwa asibiti wata ta yi awa takwas an kawo ta bayar Allah kwanan ta takwas tana naƙuda sai da ta cika wai sai aka zo asibiti ni na ba ta sallah kuma ne hudu ba mai zafi na san ba su ji daɗin hudu ba amma gaskiya ce na gaya musu domin abin da ce su suka kashe ta kuma a gaban Allah za a tashe su a matsayin masu kisan kai ya za a yi mace ka yi kwana takwas a kai ta asibiti ba to duk su zo kuma su haifu su shayar da nono su yi reno duk wanda ka gadi ni duniya in malami ne in annabi ne in waliyi ne in salihi ne in wani attajiri ne in farfesa ne kowane iri ne renon iyayen mu mata ne su ladar da suke tara ba ta iyaka sa yasa shaidan sai sabo ta kafa babba wadda za a rika wato niƙe ladar kafin su je alƙiyama, sai mai da su kullum harshen su baya zauna lafiya sai gumi tsince cin nama da sauransu da sauransu to wannan yana cikin bayyana abubuwan da ya ba ku kula da su akwai ayyukan gabbai kamar wa'azi da huɗuba, da karatun sallah da sauransu ku irin su ba da haƙoƙin iyali da na 'yan uwa da maƙauta da taimakon mabukata da zuwa masallaci da tsaye da sallah da neman ilimi da sauransu duka waɗannan ayyuka ne duk suna cikin illal na amanu wa amilu ya ku bayan Allah ayyukan kware mataki mataki da iri iri daga wani aiki ya fi wani wasu ayyuka sun fi wasu daraja amma babban abin da ya fi ba aiki daraja shine tsarkin zuciya sannan ma'auni na biyu shine nafila da farilla wannan sallar juma'a da muke gare mu wajibi ce da wani zai koma hostel ya yi ta nafilfili ya yi raka a ɗari muna nan zaune muna jiran limai raka a biyu raka abin mu tafi tashi saboda farilla tana gaba da nafila ya sa su fuka suka ce idan liman ya shigo ya tada sallah kana nafila ko ka kai ka tafiya ka yanke don me wanda ya tayar tafi wadda kake yi wasu kuma suka ce a inda kana kusa yi sauri ka sallama amma dai ka sani na ba ta ɗai da farilla don haka focus ɗinka na tsarku ya bayi zuwa ga menene Allah ya ɗora maka ni Allah ya wajabta maka yana daga cikin kafafen da shi ɗaya ke amfani da su ya lalata mana aiki in ya ga baya iya sa ka shirka kare ka fahimci suna ba za ka yi bid'a ba yayi yayi ka ira ko ɗaya bai kawata maka ba saga'irai din ma ka kama kanka kana cikin environment mai kyau Da ya zai da kai sai da sai ya zaɓa maka ibadar da za ka yi ya hana kai wadda ita ce tafi zama wajibi gare ka malami kake mai ilimi kofar aljannar kai take karantar da mutane sai ka samu ta zawiya a cikin masallaci ka keɓe kana ta ibada zawiya da larabci kan kwana ka samu ta kwana ka ɓoye sallah ɗaya ke dai kana jan carbi ba wai lada ce ba za ka samu ba amma ba a kwatanta wannan da wannan da Allah ya buɗe maka attajiri ne mai tarin arziki a kewaye da talakawa sai shi ɗaya kawata masa zuwa hajji da umra ko shekara umra uku yake zuwa ya kwashi iyalan shi ya kashe miliyan ashirin miliyan ashirin nan da ya raba su ga talaka mutum ɗari biyu naira dubu ɗari ɗari su kai jari ya ji hajji ɗari wanda ba na farilla ba so yana da kyau kullum mu bambanta aikin farilla da wanda ba na farilla ba kuma ita farilla ita ce wadda in baka yi ba za a kama ka da laifi kuma farilla ita ce wadda ake tambaye ka ranar alkiyama to duk lokacin da farilla da nafila suka haɗu farilla ake farawa dubu biyar ka targare ka mahaifinka baya da lafiya ana bukatar dubu biyar a kashi asibiti wani ka talaka shi ba baya da lafiya ko baya da abinci dubu biyar ke bukata wannan shi ne faralin kan dakata da nafila sai ka gama faralin malamai sun ce babban dalilin yin nafila ne saboda a cike farila tana kai da su aljanna kamar da hadisin zimam ibn salaba yake nuna ba in dai zaka tsaye da sallah kana da tauhidi ka tsaye da sallah yi azumi in akwai kuɗi zaka kai ka je haji sau ɗaya in ka kyautata za ka shiga aljanna matsala ita ce wanne ne muka kyautata ne ne muka kyautata to sai ka yi nafilfili inda ke da gibi kamar da hadisi abu hurairah ya zo cikin musnad na sunan al manzo Allah ce halli abdi min tatawwu'in Allah ya ce adiba bawa na yana da yana da nafila fa tukmalu bi faridatu inda ya kata a farilla sai a cika masa da haka da ba so ya zakka kaɗai har sadaka kowa da aiki akwai farilla sai nafila sai a haɗa shi to idan wajibai suka haɗu wanne ne fi daraja wannan magana ce mai tsawo tsakanin malamai malamai suna da ra'ayi guda hudu wani wajibi ne yake daraja akwai masu ganin cewa wanda ya ce falala shi ne da ya wahala idan ga aiki biyu na lada dole ka yi ɗaya ka bar ɗaya wanda ya ce wahala shi fi lada ko suka ce a'a wanda duk ya fi nisantar jin daɗin duniya shi ya fi lada ko suka ce a'a wanda zai amfani wasu ba kai ba shi ya fi lada ko suka ce a'a kowane lokaci yana da ibada da tafi dacewa da shi wannan shine ra'ayin al-hafiz ibn qayyim Allah yace da in lokacin jihadi ya kama to a aje komai a aje jihadi idan ba ko ya zo a aje abin da ake a tarbe shi idan lokacin sahur yayi a daina nafil jili yin istighfari yanzu ina huduban nan sai wani ya zo zai musulunta in dakatar da huduba wannan musulunta ta ta fi muhimmanci idan ana kiran sallah kana tilawa ka aje alqur'ani ka karba mai kiran sallah idan mabukaci ya zo a ja a tashi a taimake shi idan ranar arfa ta kama a yi azumi wanda yake can filin arfa ya yi addu'a a zulhijja kuma akwai azumi akwai sallah akwai sadaka akwai kabbarori yin su ya fi yin jihadi wanda bai zaba zaba idan ƙarshen ramadana ya zo itikafi shi ne mafi muhimmanci idan ɗan uwanka ko matarka ko ɗanka ba su da lafiya a ala shi ne ka aji ko lokacin jiniyarsu idan lokacin jarabawa ya zo ɗalibai ai me a ɗauki hutu a tafi gida a tsaya a yi jarabawa idan musulmi ya cika a je jana'iza ƙarshe dai muradi shi ne mafi falala aiki shi ne wanda shi Allah yake so a wannan lokaci da amma akwai wasu ma'aunai guda biyu da ke fifita aiki ma'auni na farko shi ne shin aikin nan ka dawwama a kansa النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ترك دير واني لا ينا سلن دري سيدينا أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وكما أدومه وإن كلا أي كومي كران شمسا إن دي ذاك داجي كله كده في لندري كتير منتي عشرين كو منتي شادية كل ذاك كسا علم ƙarfe uku da kwata zuwa uku da rabi karfe biyar da ashirin zuwa biyar da talatin haka dai ya zan dimin kana a kai ya fi falala bisa daga tashi ka yawa bakwai amma goma gobe ba za ka yi ba sannan aiki ya zan matsakaici ba mai tsanani ba a nan sa sana ta saddidu wa karib ana son sulki a cikin al'amari ya ku yi musulmi yana da kyau mu sani cewa yin aikin kwarai kamar yadda wannan sura suratul as take koyarwa yana samun mutum alkhairai masu ɗimbin yawa ayyukan lada ayyukan kwarai ayyukan neman yadda Allah suna sa ka samu albarkar rayuwa ka samu wadata arziki wanda Allah ta lakita wa Allah yastaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan linafsihim ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم barakatin min as-sama'i wal ard don haka duk lokacin da ake aikin lada arziki yana sauka aminci yana sauka albarka tana sauka nasara tana sauka ci gaba yana sauka don haka mu nemi biyan bukatun mu wurin Allah ta hanyar yin ayyukan kwarai sannan suna kawo aminci da zaman lafiya wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna suna kawar da matsaloli suna janye damuwa suna buɗe ƙofofin fatahi da Allah kuma ya taƙi Allah ya ji مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا لكن ان كسرت حروم الله اكون لمري ذاك جعل بركه كما ذاك في نصارى sannan aikin kwarai na kawo rayu mai daɗi alkawari ne na Allah man amila salihan min zakarin a unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba aikin kwarai yana sa a samu mulki na kwarai وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الأولين من الله إذا إيماني بأجل قريكا كامك كسا الله زي باتن دا قرقتش شو قبنجي ذاك في الوقت إنه مكذا شو قبنجي دا مكي ريناوا مكذا شو قبنجي دا مكي الله ودي مكذا شو قبنجي دا با مفرنسكي بيدي كي قدانا مفارز الجين إيمان مو da ayyukanmu na kwarai aikin kwarai na kawo kyawun fuska ka ga mutum yana da kwarjini ba yana sa ka zan farin mutum ba a'a yana sa za akwai annuri ga fuskarka mutane su kalle ka su ji suna ka suna ganin ka da darajarka hun fi wujuhin min su sujud wasu sun dauka su sujud shi ne wannan tambon goshi da ake yi Na ga wani kirista ma da baya sallah da shi A wannan wannan ne ne sana ayyukan kwarai suna kawo ƙarfin zuciya suna samar da izza da himma sannan suna sa wato mutum ya kyamaci zunubi ko suna goge zunubin ma wa aka mi salata na hari wa zulafan minan lai innal hasanati zibna sayyi'at kowa na da zunubi amma Allah na goge zunubi da ayyukan kwarai ayyukan kwarai suna kawo son Allah idan Allah ya soka sanya son ka cikin mala'iku a saukar da labarin son cikin ƙasa ta kaga duniya ana sonka ka innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda sannan aikin kwarai na kawo kyakkyawan ƙarshe innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla khawfun alaikum alla alaihim wa lahum yahzanun aikin kwarai ko a lahira yana sa su kusanci manya ومن يطيع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين sai kawai gari a kwatas din annabawa wasiddiqin ko a kwatas din su abubakar siddiq wasalihin ko a lahira kwatas kwatas ne gwargwadon aikin ka gwargwadon inda zaka je sannan aikin kwarai yana kawar da firgicin alkiyama Allah ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in يومئذ آمنون ترانا القيامة babu abin da yake amfanin bawa kamar aikin kwarai ranar mutuwa bala'iku ke tarbanka a cikin kabari ka samu sauki a filin kiyama kayanka ba da nauyin ɗauka a wajen hisabi baka da tashin hankali a wajen tafkin alkausar tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka sha ka koshi akan za ka samu haske kuma ka yi gudu gwargwadon yawan aikinka a cikin aljanna ka samu ɗaukaki to Allah ta'ala ce wata waso bil haƙƙi wata waso bil sabr ga imani ga aikin kwarai amma dole ka zama mai wa'azi ka zama mai wasici ka rika wasici mutane da su riƙi gaskiya ka rika wasici mutane da su yi haƙuri bin ba a riƙon gaskiya sai an haɗa da ne sai haɗa da haƙuri isar da saƙon Allah yi mutane gargaɗi ba aiki ne kaɗai da yake ɓanta ga masu wa'azi ba ba aiki ne kaɗai da yake ɓanta ga malamai ba ba aiki ne kaɗai da yake ɓanta ga limamai ba kowane musulmi yana da abin da zai yi shi ta turar da Allah ta'ala ce manzonsa ya ayyu al-muddassir qum fa anzir tashi zuwa wa'azi shekaru 23 bai kuma hutawa sabban da suke tare shi ba su huta ba ranar da su siddiq ya samu bayanin musulunci ga manzo Allah yan musulunta bai huta ba sai da ya yanzu, manyan jigajigan ƙuraisha guda shida suka to wurin manzo Allah suka musulunta biyar a cikin su suna cikin al'asharatul mubashiruna bil janna Su ya ku ƴan uwana dalibai? a gobe fa ku ne malamai gobe ku ne jami'an gwamnati ku ne shugabanni ku ne yan kwadabu ku ne yan kasuwa kuma ku ne ba su da'awa ni akwai abin da ke na game da sha'anin da'awa a ƙasar nan tamu shi ne kaga cewa muna nan zaune wani bawa Allah ya tsallako teku daga ƙasar Saudiya ko daga Kuwait ko daga Kafar ya zo ya sauka Abuja ya nemi yadda zai iso garin Bauchi a Bauchi ya ce a kai shi wasu ƙauyuka da tsaunuka yana neman bayan Allah ya tona musu rijiya gina musu masallaci ya ɗauki nauyin limami wanda zai karantar da su ya ce a matsalis na zawarawa da marayu ya rika taimakonsu yana ba su tallafi a to ina ce ba na so ya samu lada ne ba haka ba ne ba ba na so ya samu lada ba ne amma kuna zafin irin mai wanda aikin alkhairi ba mu da irin su a nan ne kaddara ba mu da su ba mu iya haɗa kai mu yi ne yau duk yadda nake tsaye a kan mimbarin nan ga ku bayan Allah ɗaruruwa kowane masallaci akwai irin mun yi tunan in muka haɗa kai za mu yi aiki na da'awa wanda zai kai gaci ko bai kai bari in ba mu misali da wani mutum wanda ake ce marajulun bi umma ba wai da daɗin lokaci ba ne kwanan nan ne Sheikh Abdurrahman al ɗan dan asalin kasar Kuwait ne ina ji ko Sheikh dan Kuwait ne ya kafa wata kungiya Lajnatu Muslimi Afrika daga baya samu suna Jam'iyyatul Aun Al-Mubashir dan Kuwait ne amma sai ya dawo ya tare Afirka yana yawo kasa kasa abin da ya musulunta a hannunsa da dalilinsa da ayyukansa mutum miliyan goma sha ɗaya a afirka mutum ɗaya shekararsa ashirin da tara yana yawo cikin ƙasashen baƙar fata ƙasashen mu kenan ƙasa arba'in ya ratsa asalinsa ba likita ne nawa ne likita ya tara ya wannan aiki determination kenan ya gina masallaci sama da dubu biyar da ɗari bakwai ba duka kuɗin hannunsa ba ne amma dalilinsa aka gina idan ya zo irin najeriya ya zo bauchi sai ce ina ne ke da sauran maguzawa sai a lura ba su sai isa wurin sai ɗauki hotuna nan take sai ya tura wani babban attajiri a kasar da ga wani aikin alheri nan na zo yi amma kuɗi na ba za su isa ba sai a turo kuɗi a musuluntar da su a ba su magani a masu asibiti a masu makaranta a masu rijiya a ɗauki limamai da malamai su zauna su karanta da sai ƙara gaba sai da ya gina masallaci dubu biyar da ɗari bakwai a afirka marayu waɗanda ya ɗauki nauyinsu marayu dubu goma sha biyar daga kurciya zuwa zuwa ƙare jami'a ya so na rijiya dubu tara da ɗari biyar duk anan afirka ya gina makaranta ɗari takwas da sittin ya gina jami'oyi guda hudu ya gina islamic centers ɗari biyu da hudu ya gina asibiti ɗari da ashirin da hudu ya gina makarantun tahfiz makarantu hadda qur'ani 840 ya dauki nauyin malamai masu karantarwa da da'awa a wuraren da aka musuluntar da mutane malami 3288 ya watsa ya yada alƙur'anai kwafi miliyan 51 ya buga littattafai sama da miliyan shidda da harsuna daban-daban na afirka duk wannan ɗan kuwait ne likita ya kai ɗan uwa na ɗalibi ka taɓa tunanin yaushe za ka zama haka ka taɓa tunanin yana ya kai irin haka ko fiye da haka abu ne mai yiwa amma abin da yake bukata na farko shi shine determination ka zan ka samu rayuwar ka za ka yi na biyu shi ne plan to yaushe zan yi kuma yaya zan yi idan kai tsari ka ce nan da shekara ashirin zan yi to ka nemi taimakon Allah ka duba to a shekarar farko mai za ka yi a wata uku na farko mai za ka yi shekaru biyar ina za ka cimma su wane ne za su taimaka maka ta yaya za ka yi ka nasara amma duk abin da aka gaba ga wannan yi kokari abin da yake gaban ka ka tabbata ka ci nasara ta yi karka yadda zan kara spill over ko kari over yi kokari ka fito da cikakkiyar nasara babu damuwa amma fa wannan ba ya nuna masu test class da 2-1 su kaɗai ne wanda ke cikin nasara a rayuwa ba drop out masu ci nasara bill gates drop out ne da yawan waɗanda suka yi kuɗi a duniya zuka ba yake kawai mai facebook a hakun fi da sanin sunan shi drop out ne muradi shi ne ka ma zuciyarka ya za ka yi ka hidimta ma da'awa idan ya kasance tsuntsu hudhud Allah ya ba mu labarin a suratu suratu nam cewa ya zama dalilin musuluntar al'umma gaba ɗaya ya za ta kai baka daidai za ka taimaki addinin musulunci to ka fara tambayar kanka ni da me nake taimako addini me nake yi masa sannan ya wani irin haifar taimaki addinin ma to kafin nan ka fara sanin addini yana da muhimmanci za ka duk abin da kake karatu ba ma shi da karatun addini muna buƙatar mu samu injiniya ma da cin ƙur'ani mu samu farfesan psychology amma masanin fikihu mu samu likita amma kuma ya iya tafsirin alƙur'ani ko ya iya rabon gado ko makamancin wannan duk abin da kake gwamnati da karatun alƙur'ani a wannan yankin naku kuna da misali kyakkyawa na farfesan kimiyyar kwamfuta limami na juma masanin arabiya minista ɗan siyasa ana iya wuce haka ba a tashi tsaye kuma a nemi taimakon Allah innal insana lati khusr والعصر إن الإنسان wa خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا الله كسام الشيء ماسو إيماني يا ka yassare mana aikin kwarai ubangiji ka hore mana zama masu nasiha ga kawunanmu masu nasiha ga 'yan uwanmu ya Allah duk abin da yake tadar mana hankali ka kawo mana aminci da gare shi mun giji ka sa mana da zaman lafiya ka sa mana da ci gaba ka sa mana bunƙasar tattalin arziki ka ɗauke mana fitina da musibbo da bala'o'i wanda suke sauka a bayan ƙasa wannan fitintinu da kidnapping da banditry da sauransu ubangiji yadda ka kawo da tashin bama bamai a Najeriya ka kawo mana da su ba abin da ya gagare ka ya ubangiji Allah ka sanya tausayi a cikin zukatan shugabanninmu Allah ka sanya himma da ƙwazo a cikin shugabanninmu na ilimi malamai jami'inmu Allah ka ƙara musu albarka wannan jami'a Allah ka ƙara masa ɗaukaka Allah ka sa ta zama ɗaya daga cikin manyan manyan jami'in duniya wanda ake alfahari da su sauran jami'o'inmu na ƙasar nan gaba ɗaya Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara shugabanninmu na kowane ɓangare Allah ka shige musu gaba Allah ka kama hannunsu zuwa ga alkhairi Allah ka sa mu cika da imani ka sa mu gama lafiya gafarta mu iyayenmu da magabatanmu da malamanmu idan mutuwa ta zo mana ka samu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallah inna allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru allah al azim yadhkurkum واشكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم